shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya ce da lissafin hudu watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na goma sha bakwai cikin jirgin darussa da littafin ma'alimus sunna al-nabawiyya wanda malam Salih bin Ahmad Ashami jazakallahu khairan ya ce wato kulasa littafai goma sha hudu cikin manyan littafai na suna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan karatu muna mashtaki da takribu suna bayyana a dai al'umma kusanto da sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa ga al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala za mu tashi kai tsaye inda malam yake cewa a babi mai lamba ta goma sha takwas a cikin kitabul islami wal iman inda malam yake bab alwaswasa wa hadithun nafsi babin da ke bayani akan hukuncin alwaswasa wato abin da shedan ke bujirowa da musulmi a cikin zuciyarsa na wasuwasi da ainihin wato tunani mabambanta wa hadithun nafsi da kuma irin zancen da zuciya take da zuciya take faɗa wa mai ita abinda kake ji a cikin rayuwarka na tunani Ana abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها malam ta'amal ɗauka ta kalla wani hadisi wanda bukari da muslim sun ruwaito shi don haka malam ya mushi ramzi da ƙafu ana mutafakun alai daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبو هريرة يسير من الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى Fala, Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna ha? lallai Allah Ubangiji madaukakin sarki ta jawaza an ummati ma haddasa bihi an fusaha. Allah ya yafe wa al'ummata abin da suka yi tunani a cikin zuciyarsu, abin da zuciyar mutum ta gaya masa, kuma ya kasance saƙo ko wata mummunar manufa ba za a kama shi da laifin wannan abin ba malam amal, matakar ba ka ta wannan mummunan abin ba auta ta kallon ko kuma in na furtawa ne ya zama furta shi kuma hadisi ta kuma kamata imamul bukhari ya ruwaito toshi a cikin asahi lamba hadisi na 5,269 sannan ya sake maimaita shi a waje daban wanda ba wannan ba haka na limamin musulmi ya ruwaito shi a kitabul ilm a lamba hadisi na ɗari da ashirin da bakwai a wani hadisi ya zo a cikin sayar bukari da musulun da da muka kuma ya zo a wasu wurare akwai kisa da take da alaƙa da wato labarin hadisin labarin fassarar da aka wa hadisin kuma yadda al'imamu al-zahabi ya kawo a cikin siru a alamin nubara Alhafi hafiz rahmatullahi alaihi wa al-zahabi shi ma ya kawo wannan kisa a cikin mukaddiman fatul bari wato huda tsari a inda yake ambatan halala da tarihin shi al-imam al-bukhari mawallafin wannan littafi yake bukhari yake cewa wata rana yana zaune a gaban malaminsa ishaq ibn rawiya wanda babban malami ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a cikin tarihin musulunci da ibn rawiya da ibn ma'inin da limamu ahmad ibn hanbal waɗannan guda uku sun kasance abokan juna ne sun yi zamani da junansu galibi malamansu iri ɗaya ne kuma kowanne a cikinsu babban malami kowa a cikinsu ya san ilimin hadisi yadda ya kamata kuma Allah ya mushi wata baiwa da ɗayan bai shahar da ita ba imamu ahmad ibn hanbal a cikin su uku nan ya fi sauran ilimi na fiqh sanin fiqhun hadisi Alimamu ya ya na ma'il a cikin sauran ya fi su sanin ilmin rijal sanin mazaje inda shi kuma isa dan rawiya yayi fice wajen sanin illa su ukun nan abokai ne kuma dukkaninsu malaman su bukhari ne misali imamu abu dawud da makamantansu bukhari yake cewa wata rana ina zaune a gaban malami na isa dan rawiya sai aka yi mishi tambaya game da mutumin da an yi anir tallaka mura'ata hu ko huwa siyar. mutum ya saki matar shi alhalin ya manta ne bai san ya yi saki ba a cikin mantuwa ya faɗi kalmar yi yaya nan? Kwar ya ce fasata ibn rawiya ibn rawiya ya shuru tsawilan tsawon lokaci mafakiran yana ta tunanin to menene amsa wannan tambayar? shin zai ba da fatawa a kan wannan sakin ya zartu ko ku zai ce bai yi ba suka da wadda ya fata yana kuma tunanin dume ya hujjata bukari ya ce a kusa sai ni na ce mashi Allah ya ga tamala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddatha an anfusa Allah ya yafe wa al'umma ta abin da suka raya a zuciyarsu malam tafal ko ta a aw ta tahaddafi matuƙar ba ta aikata ba ko kuma ta fada da baka sai ya ce tunda nake nufi ya kai malamina, na ina nufi ana nufin da aikin da za a kama ka da shi sai ya haɗa abu biyu shi ne al wa mubasharatul amal niyya da zuciya da kuma aikatawa ko kuma alƙasar bilkal wal bihi niyya da zuciya in na magana ne sannan ka faɗa idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba kana iya samun mafita game da abu ke sai girgiza kai ya ce ha za huwan jawa lalle wannan ita ce amsa ƙarƙashin haka da mutum zai yi saki ya tabbata cewa cikin mantuwa ya yi sakin sakin bai hau kan shi domin yanzu yana cikin wato abin da ya kubuce a zuciya da ya aikata ba domin aikatawa sai ya zama ya haɗu da kubucewa don haka malamai suke cewa wanda ya kulla saki a zuciyarsa ya gama nufin cewa zai saki matarsa amma bai faɗa ba to saki ya auku ba san da ya faɗa da zai mutu a wannan lokacin har matar za ta mai cika ba da zai ji ya fata sakin da yi ba da za a ce duk abin da ka kulla a zuciyarka za a kama ka da shi da an kama mu da laifuka iri daban-daban mun muna kulla abubuwa iri daban-daban ko mu yi kaza ko ba mu yi ba da za ka kuma masallacin nan suka ga ta waya mai tsada an sa a caji shi shi ɗaya ce maka ko dai in sace ta cikin ranka kai ba ɓarawo bane amma ka ganta ne kawai a arha ko dai in sace ta kuma ka tana ka ce ta aiki su ɓarawo bane a zuciya ka shiga wannan ko ce ka tafi abinka sai ka je kaba wasu labari kace ai da zina ne yi sada kawai sai a kama ka da bugu ina ba ta mun fita ne kaga ba za a ce a kama ka da bugu ko barawo bane saboda baka yi baka aikata ba to haka da mutum zai irin zancen da mutum yake a zuciya sanda yake sallah kuma ka bata sallah ke da zai ce maka uzkur kaza uzkur kaza kina kaza kina kaza kina kaza ka ta tunawa har ma wani lokaci hankalinka ya jayu zuwa ga wannan tunani har ka rasa asalin alkushuwa ko ka kama samu kanuwa. duk wannan bai ɓata maka sallah ba sai dai ya rage maka daraja wadan irin wannan tunanin da aka yi kamar ke maka sani a cikin hanci ga shi ma wannan hadisin ya samu maka mafita haka da mutum zai yi ma wani ƙazafi a zuci ba a kama ka da laifin ƙarfi ba kaga wani ya yi wani abu da kake tunanin ya kama da zina a zuciyarki ka furta cewa wannan zina ne kuma baka furta ba babu hukuncin ƙarfi a kanka babu uba a kanka na haka a Allah subhanahu ta'ala yana kau da kai a cikin wannan kuma malami ce magana musamman game da saki cewa sai na hukuncin rubutun saki wanda idan mutum ya rubuta bai ba matar ba shin sakin ya auku ko bai auku ba ƙarfi mata suna yawan wannan tambaya in ta bude wani littafi ko wani nemo na mutunta daga takardar saki amma shi bai bata ba sai kururuwa ta ce an sake ta wata kuma hala text message ne ne composing ya ajiye yana tunanin sai ya gama lissafi ko kuma sai ya yi istikhara ko kuma ya bata wani window na tuba ya bata sakanta ya cewa in ta shiga sai ta yinta sai ya dijitin kawai sai ta gani bi na hukuncin wannan malamai suka ce sai an an duba rubutu yana iya wakiltan wannan maganar ta zuciya kuma yana iya wakiltan maganar baka na mun shi rubutu ba shi ne asalin magana ba amma yana iya wakiltan maganar baka da an riga an yi kuma maganar zuciya wanda an yi niyya yana za ka gana haka misali yanzu ba za ka cika cek da sunan wani amma account ba buki kana jira yanzu sai an saka kuɗin sannan kai ishin cek ɗin kaga wannan niyya ce maganar maganar zuciya ce da ta zama magana ba amma account ɗin kuɗi kuma ka riga ka bashi kuma ka riga ka gaya mashi to zan rubuta maka cek yanzu wannan rubutun da kake yana wakiltar kana cewa banki ne ku ba wa na kaza dubu kaza a na? haka yanzu wannan cik ɗin yana wakiltar maganan bakan da cek ne duka amma da bambanci haka rasiti da za ka rubuta ya danganta a yaushe rubutun idan aka je ku alkali sai ya tambaye shi kuma malamai sun yi sabani akan wannan cikin malaman salaf irin su ibrahimun nasa'i da sha'abi alhakam da zuhuri suka ce wannan a ah, saki ya tabbata wasu malaman kuma irin waɗanda ba su ba su kuma suka ce saki bai tabbata ba cikin da ai da haka alƙali ya tambaye shi yaushe ka rubuta sakin nan shi ka rubuta nan takarda in ka rubuta ka riga ka yanke hukuncin ka sake ta ne ka rubuta ne kawai dan shaida ta rubutu ko ka rubuta ne dan da kake nufin za ka yi saki daga baya sai ka fasa da abin da ya faɗa kuma da shi za a yi hukunci kasan mafi yawa zai ce a ni ban rubuta ba ko ban mai niyya ba shi ke shi da Allah Eh, Allah ya umarci mu ne mai aiki da zahiri shi yake ɗaukan dawainiyar abin da yake a wasu malamai suka ƙara kawo wani itiradi game da wannan cewa ya za a yi kuma faɗin Allah malakin yi a hizukun bima a kastumul aima. Allah yana kama ku da abin da ku kudurce ne na rantsuwa ta ga ayar ta zo da bayani ashe ana kama mutane da kudiri hadisin kuma yana cewa ne ba a kama mutane sai da abin da suka faɗa ko suka aikata kamar ka ce yana kore kama mutane da kujiri kuma gani ba zan kaɗa ki tsayirin haka suka ce sun saba da hadisin da ayar babu a tsakanin su ita wannan ayar ta zo ne don magana a kan rantsuwa ita rantsuwa ba a kama mutum da hukuncinta sai wadda ya yi bayan wancan kujerar na zuciya amma sauran zance ba to bayan kudiri kuma sai an furta ita kuma rantsuwa ko da an furta babu kudiri ba a kama kada ita shine lagori ya miru kuma kamar su wallahu ta'ala a malamai da su yi maganganu da yawa akan wannan hadisin wannan yana daga cikinsa cewa ba a ainihin wato kama mutum da abin da ya kusance a zuciyarsa sai abin da ya faɗa sai abin da ya niya kuma ya faɗa sai abin da ya faɗa tare da ainihin niyya malam ya sake cewa wa na bi hurairata qala ja'a nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fasaluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu aduna an yatakallama bi qala wa qad wajadtumuhu qalu na'am qala za tasrihul iman wannan hadisi al-imam muslim ne ya ruwaito shi a cikin asaidinsa lamba hadisi na 132 muslim ya ruwaito rahmatullahi alaihi daga abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda abu huraira yake cewa ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sa'aluhu an inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance mukan ji wani ba a cikin zuciyarmu wanda ɗaya daga cikin mu zai wani mugun tunani wata magana mara kyau zai ji a zuciyarsa ma ya a ahaduna amma ɗayan yana ganin girman magana yana ganin ba ta dace ba sam an ya takallama bihi ya faɗi wannan magana ba da ta annabi ya ce wa wajen wajadtumuhu kuna jin haka a zuciyarku qalu na'am sai kwarai qala yace zaka sarihul imani wannan shine san tsagariyar imani mana ƙarfin imani shi ke hana ka ka faɗi muguwar magana Imam abu Suleiman al-qaddabi shi sharhin wannan hadisi yake cewa ma'anan sarihul iman shine a yu'arrimu fi nufusihim an yatakallamu bi wa yamna'uhum min qabuli ma yulki shaytan zuciyarka za ta ji girman ka faɗi maganar nan kuma ta hana ta karɓi abin da ɗan ke bijiro maka na wasi. a wata riwaya daban za mu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ta haka sai ya ce a uzu billahi da shaitanir rajim minash da rajim Allah ina neman tsarin ka daga ɗan abin jefarwa daga ni'imar da da rewa kai Allah wal yantahi annabi ya ce kuma sai ka gina wannan tunanin sallallahu alaihi wasallam wannan dalili ne akan cewa a mutum yana samun kanshi a cikin halin wasuwasi mumini ya samu kanshi a cikin wannan wasuwasi da shaitan da bijiro mishi imanin shi ba zai bar shi ya furta ba zai ji kamar ko dai zagi Allah ko ya musu akwai Allah ko musu kaddara ko ya aljanna da wuta ko ya karanta mai girma ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane irin wannan mugayen maganganun da zaka ji a bakin kafirai da zindikai da fatattu ai mu musulmai muna jin su a zuciyarmu ko wata an zaka ji wani abu cewa to wai gaske ne ma akwai lahira to mutanen da suke mutuwa na suke zuwa amma ba za ka taɓa faɗan wannan magana ba shi kai mutan kawar zuciyarka a kai wannan alama ce kai mumini shi ko kafiri da mushiriki da katacce da zindiki ya ji wannan magana sai ci gaba da faɗanta yana yaya ta da haka ake gane waye mumini waye fasiki waye kafiri waye zindi kai mumini idan ka ji ma an faɗa wani ma su fashe da ku ni za na faɗa wannan magana akwai yare da aka ba da labarin cewa an gaya mata irin maganganun da an sa mata kasar da irin maganganun da audu da jiri na kano yake da an ce wata su su ma saboda imani kuma kuma ya fara kuka wani ya toshe kunne ba zai iya ji ba saboda kullum magana wannan alama ce ta imani Annabi sallallahu alaihi wasallam musu bishara da cewa lallai sun samu imani to wannan kuma ila dalili ne akan cewa a dan adam ya wadatu daga ilimin nazari dan sanin me yasa yake wannan tunanin ilimi ne na larura wato ba a ce idan ka ji wasu wasun ka fara neman mai hujjar za ka wasu wasun aka ce ka kau da shi ka ce a uzu lamish an rarrika kamar da za mu zo musu aka bukatar su kyau nazari na musamman a kan shi sai da Allah yake cewa in ma yan zagan na kamina shaitani na zuwun fasirin billah idan ka ji wani tuka daga shaitan ya fuje ka irin wannan tunanin sai maza ka ce a uzu billahi na shaitan duk yake al-imamul maziri a cikin sharhinsa na muslim ya kawo wani tafsiri yake cewa irin wannan waswasi wanda ke bujiro wa dan adam iri biyu ne Sai wanda yake bujiro wa ɗan adam wanda yake al'arif kawai zai bujiro maka ne haka tare da ka shirya masa ba irin wannan shine wanda aka ce ka kau da kai daga barinsa haka Allah yake cewa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina ba a anhu idan ka ga wasu na kutse cikin karin Allah ka kawo da ke daga barinsu Allah ya ce ta ya hudu fi hadisin ghairi akwai kuma ɗayan wasu wasu da yake bijirwa ce wanda yake almustaƙar ya riga ya zauna a cikin zuciyar mutum da ke kawo wannan shine idan ka yi mu'amala da shubuhoyi ta yan bida ana karfi kana jin maganganunsu sun zauna a zuciyarka to wannan zai iya kawawa daga zuciyarka da karan kakau kau da shi kuma ya riga ya samu gindin zama wato kamar misalin shi shine misalin datti wanda ainihin wato ya fada akan gilashi sai wani ɗan abu kankani ya fada akan gilashi abin da zaka yi kawai zaka kore shi ganye ne ko filin gashi ko wani ɗan ƙwaro haka zaka za ka kau da shi akan wani gilashi ko ɗauka kan gilashin motarka to amma inda za a zuba wani annaki ya tafi kaman eh, kaki ne ko bakin mai ko annakiya na soya irin kifunan da ake sa a bushari ya makale a jikin gilashin aka wani dole sai an wanki domin da ya zuba zai manne a jikin gilashin kore shi haka da hannu ba zai kau da shi ba idan ya zama mustaqirrun to haka bid'a take shuba in ta riga ta shiga cikin zuciya kamar da mun tabiya yake fara yake cewa ita zuciya kamar da zuciya ka kamar gilashi duk abin da ya hau ta zai ba kar ka mai da ka kamar soso duk abin da ya kirga a cikin shi sai ya tsotsi da shi kuma aiki haka bid'a take eh, shubha ina fata mun gane wannan malam ya sake cewa "Ba ni bin ibn Kala!" Ja a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn abdullah dan abbas Allah ya kara masa yadda shi mahaifinsa yace har mutum ya zo gun Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah ya Manzan Allah inda ahadana yajidu fi nafsihi wa a cikin mu mutun yakan ji wani abu a zuciyarsa yu'arridu bi shay'i yakan ji wata mummunar magana ta bujiro masa an ya kuna hamamatan wallahi a mai da shi toka a habbu ilaihi min an yi kallama bi ya fi masa sauƙi fiye da wannan magana da kwanar ta annabi ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ce Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma ma'ana hikimar haka gana Allah shi ne mafi girma fiye da wannan da ta faɗe shi domin ko a sallah me yasa ake maimaita Allahu akbar Allahu akbar a kowace raka'a so biyar akalla dan ka tuna wa kanka sallah kake fadin Allahu akbar cewa wannan ibada da kake Allah kake wa kuma wannan ibada ta fi komai a gaban ka saboda Allah ya fi komai girma bayan ka gama karatu ala ka ka gama karatun ka ji gajiya ka ji kasala ka ji wani zance ya bujiro maka sai ka da cewa Allahu akbar wato kana tsaya tuna wa kanka cewa Allah shi mafi girma kuma a gaban shi kake kana ganawa da shi don haka manzala sallallahu alaihi wasallam da ya kabbara guda uku wani ya ba ga halittun kai yi kabbara idan ka ji wani abu da ya baka sha'awa ko ya burge ka shi alhamdulillah allazi radda kaydahu ila al-waswasa ina godiya ga Allah wanda ya juya makircin shedan zuwa ga waswasi wato wannan abu da kake ji a zuciya manufar shaidan shine ya halakar da kai ka yadda da mummunan maganar nan ka faɗe ta ka fito ka yayata ta to ka halaka kenan amma ina Allah ya so ka tsira sai Allah ya juyar da wannan muguwar magana Ya zama kawai wasi ne da shi su jiro maka baka fi shi ba sai ka tsira bab rabbak abin da ke bayani a kan shi an yi kan zo ya ce maka a zuciyarka to waye halitta Allah waye ke lahira ya gani ai ma ka za ka zai ka bujiro maka da nan maganganu ya za ka yi malai ta ce kawai mana hadisi ya ce an abi hurera ka kal kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurera Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah ya ce kira da amin sai Allah tabbata gare shi ya ati shaytanu ahadakum fa yaqul shaytan yakan zo wurin ɗaya daga cikin ku ya ce masa man halaka kaza waya da rana? man halaka kaza waya da wata? waya da ci mutane waya da ci aljanu hatta kana ta kana ta kanka amsa Allah ne ya halice su Allah ya halice su hatta ya kula har ya tike ya ce maka man halaka rabbak to Allah ubangiji da shi kuma ya dace shi fa iza balagahu idan ya kai ka ga wannan matakin fal yastaqi billahi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi maka yi marmaza ka hana zuciyarka wannan tunanin sai ta ce ruwa da neman ishara da su tana cikin bukari kama har ila yau lamba diti na dubu uku da biyu da lamba saba'in da shida muslim a lamba ta ɗari da talatin da hudu a ga wannan ya fito da tsara cewa za ka nemi tsarin Allah daga shekaru wannan tsari da ake nema jama'a tsari ne daga dukkan fitina da haramta da shekaru da shekaru a ciki sannan kuma ka ce kai bar maka ka hana zuciyar ka wannan tunani wannan wasu wasi ya bujiro maka karka bashi ya ci gaba da karfafa yana samun tagomashi a zuciyarka Yanka bashi ya ci gaba da yin haka ba ka an ba za ka wayi gari ya zama kude atheist wanda zai ce ba Allah ko ka zama wani ya mu'minun ya mu'minan musaddiqan wala kafiran mukazziban kai ba mu'mini ba shi ba kafiri ba kuka zo ko musulma a wannan zamanin akwai mutane da dama a cikin ƴaƴan musulmai ƴaƴanmu Hausawa da Nufawa da Fulani da Bare-bare da Yarbawa ƴaƴan musulmai gaba da baya wani ma kabiran an kabirin da danki su musulmai wani ma sa da tarihin musulunci a gidansu tarihin iri amma su ya shiga irin wannan mugun dabi'a da ke kawo haka wanda ke kawo haka shi ne wancan irin tsayen wasu wasan da muka amurka wato mutum ya ba zuce shi dama su ji kowace magana ba ba hatari haka na faruwa ko dai ta hanyar karance-karance na littafai wanda suke na kafirai na batattu na zindikai ko kuma yin karatu a kasashe jami'o'i da makarantu waɗanda suke da irin wannan matsalolin ko kuma ainihin karanta wasu kwasa ko wasu darussa wanda suke cike da irin wannan imuwa da kin gaskiya. Wanda ke faruwa shi ne, mun jarabtu da san tura ƴaƴayenmu ƙasashen waje, ƙasashen larabawa, ƙasashen turawa, ƙasashen latin, kasashen asiya makamantansu don dai su je su karatu a wannan kasashen kuma shi bane aslan zuwa neman ilimi a wasu garuruwa idan ana da bukatar irin wannan ilimi, amma ya kamata zan mutumin zai je wata kasa karatu ya zama ya riga ya shirya ilimi mai kyau na addini da kuma nagarta akida ba ka ba za a samu matsala kasan Mista, a wannan zamanin namu ta daga kasashen musulmai ta ce zanƙama da waɗannan ilhadiyun misra da ire-iren ta kasashen da ke arewacin afirka irin kasashen morocco algeria tunisia da makamantansu in ka bi tarihin misra abin da ya faru da suke, sun aika da ɗalibai rukuli rukuli zuwa musamman jami'ar sorbonne a ke kasar faransa a birnin paris wata cibiya ce ta yada ilhaji kuma tarihin duba ta farko da aka aika duba ta farko da aka aika ɗalibai ne kungun ɗalibai ya karanta wani malami shine zik bafawi rafat zik bafawi aka aika da shi a matsayin shine babansu shine limaminsu irin da ba su fadawa idan ga masu sallah a hostel da sauransu a tarihin shi ya riga kwaɓata kafin sauran shi da ke ma malami ya karanta addinin musulunci da ya je da shi ya fara bata ta ka shi dawo shi ma ya zama yana wulaƙanta wasu shi na shara irin su ne suka haifar da ne su suka haifar da sa ainihin wato muhammad abdu suka haifar da irin su ahmad amin da sunan da su malamai ne masana a ilmace amma a ƙi da musulunci biyu ne na muke da su da kuma a cikin ƙarfin jama'a amma yanzu ana ci gaba da ɗaukar yaya ana kai su yaro ya dawo ya daina sallah baya azumi ya daina sallah irin ta musulmai wani ya auro kirista wani ya auri kare wani ya zama ɗan luwaɗi wani ya zama ɗan shaye-shaye ta ƙasashen musulmai da ake ganin su masu tarbiyya in ka je za ka fara ɗan musulmai su wani abubuwa je ka sudan ka kai je ka da arabiya ba alantana misira malantana ingila malantana malaysia duk inda ka je kasan waɗannan matsalolin haka in har za a tura da yaro ko yarinya zuwa karatu ko kawo shi kuma muka da musulunci kuma an tura da su suna da hankali suna da ilimi sannan sun yi shekaru za su iya gane abubuwa sannan in mace ce wajibi ya zama akwai muharrami in ba ka bai kwata a tura ka ba ne halatta ba Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin li muslim la ya an-nasu nuna hatta yuqala mutane ba za su bushe ba suna ta tambaye tambaye hatta yuqala har a ce haza khalaqallahu al-khalqa to ji Allah shi ya halicci halittu Ba man khalaqallaha wasu ce wa ya halicci Allah mun waje da min dalika shay'an falyaqul amantu gida. wanda duk ya wannan a zuciyarsa sai maza ya ce ni dai na imani da Allah ba da fi riwayatin wa rasuli na yi imani da Allah na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sauran hadisan nan suna nuni zuwa ga haramcin yin tambaya akan abin da bai da amfani ba, abin da ba zai maka amfani ba abin da ba za ka ci moriyarsa ba ka daina tambaya wadda suke ba ta da ma'ana kuma yana nuna haramcin tsayawa sauraron waɗanda suke karanta da irin wannan barna abin da ke ci a yanzu mutane su sun fi karfika zuwa gajin irin waɗannan abubuwa za a zauna a masallacin anguwa ko a makaranta ana jikarci ne da ibada ba ga mutane ya ba za a ce a kira muƙabala da wani ɗan gida a wannan masallacin ko bai da mutane su za a sanya karatu mai amfani mai ya shafi tauhidi ko ibada ko mu'amala ko gyaran zuciya ko gyaran halaye a sanya shi a tashar youtube ko a wata tasha ta ta ainihin intanet don mutane su karu sai yanzu bayan shekara biyu saka ga cin talatin ne suka karanta shi ko suka fara, ko suka kalla na ka saka wata muƙabala 24 hours sai ga mutum dubu biyu san fara 24 hours su kuma yi 24 months ne mutane za su ƙarar da shi a wannan shiri ta shi suke nema kuma kwatancen da muka yi kwanaki dama da malamai suke fara cewa bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawabi akan dudan tsawon rana daga kusur rana har zuwa gabarin karba amma sai ce musulmai idan nazo baya nan kowa ya ta kai shi sai ce ku tsaya ku kawo mushi hujjoji ku kure shi bayan fadi bai bayyana hujjoji amma ya ce kowa ya gudu don ka tsira da imanin me yasa za a ce kar ka je kana sauraron dan duba ko da ba ka gaggata shi ba za ka yi asarar tsallaka da kwana arba'in sarki kuma za ka shi saboda za ka gaggata ƙungiya, da magana aljanu wato shi musulunci yana ƙoƙarin ya kare ka ne yadda uwa in ta ɗanta ya rarrafa zai tafi kan kasko na wuta za ta yi za ta yi kusa su ɗauke shigo za ta ce bari in bashi in ta ba a yi gobe shi ba akwai wadda ta faɗa ka ɗan haka musulunci yake maka wannan kariyar shi da mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na dani da sauran annabawa misalin al'ummu kamar misalin mutum ne ya hura wuta yana so ya ji ni ana sanyi sai fari da ƙwari suka ga hasken suka dawo sai ya tabbige su yana tabbige su duk su fada wutar nan su mutu shi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba yana ta tare mu daga wuta amma mun ko muna da taurin kai muna so mu jin da yayi a cikin abu haka jama'a an hana sauraron muguwar magana wannan hadisi dalili ne akan hana sauraron muguwar magana inda ake yin ta karka je ka saurara ka guje mata karka bari kunnen ka ji, karka ce kana so ka ji dan ka kare an hana ina fata mun kare wannan bare sake cewa babu kitabatil hasanati was aji. babin da ke magana akan rubuta alhasana kyawawan ayyuka wa a da kuma munanan ayyuka da muke aikatawa ayyukan da muke aikatawa na rubuta bayan fizimin da illa ladayhi a ci. ba magana da zaka buta sai zama akwai mala'ika yana nan yana ainihin wato rubutawa ana alkiyama qala qarinuhu hadha ma a ci. mala'ikan da ke tare da zai ce ga abin da ke tare da ni gaba ɗaya na rubuce shi abin da ke tare da kai gaba ki ɗaya wannan mala'ika ya rubuce shi don haka ana rubutawa ayyukan kirki da na banza da muke yi ana rubuta Allah ka tsaye mu daga mugaye ayyukan ina dalili akan haka gafata malam sai ce a ibn abbasin radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما an rabbihi ربه عز وجل Ya ce daga sayyidina abu huraira a ah, sorry daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ibn abbas ya ruwaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla daga cikin irin abinda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake ruwaitowa daga Allah ubangijinsa madaukakin sarki wannan shi yake cewa al-hadisul qudsi kenan to hadisi wanda magana ce ta Allah subhanahu wata'ala amma ba ta hanyar mala'ika jibrilu ba ko dai Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama ta mafarki ko ya ainihin gaya masa ta hanyar kinsa masa ko kuma ta wata hanya daban ko da Allah yake cewa makarin basharin ayyukan Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin ayyubi wadannan shi shine ilhama aw wara'in wara'i hijabin bayan wani shamaki aw yursila rasulan ko shine irin wahayin da ake na alqur'ani ke yursila rasulan yuhiya bi idnihi ma yasha ina fata kuna gane dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya gaya masa cewa inna allaha kataba alhasanati was-sayyi'ati lalle Allah kataba kataba anan bi ma'ana amara alhafazata bi an yaktubuha Allah ya umarci mala'iku masu gadinmu su dinga rubuta ko kuma ya zama kataba da ma'anan kaddara ma'anan kaddara Allah ya kaddara domin kataba suna zuwa da ma'anan kaddarawa wa katabna alaihim fiha ma'anan umarni kenan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin shi ne na farko ma'anan kataba kuma suna zuwa ɗaya ma'ana ila da ma'anan wato kaddarawa ah, ah, ya ce Allah ya rubuta ko ya sa an rubuta waɗannan ayyuka masu kyau da mummuna sun bayyana zalika sannan sai kuma Allah ya yi bayani ya ce ga kaza ga kaza ya aiko da ayoyi da nassoshi na hadisai da aka yi bayanin kaza ba kyau kaza da kyau kaza akwai lada kaza ba lada shine suka bayyana zalika wato shine zama uzuran aw nuzura an ba ka uzuri an yanke maka handari kuma an ja kunnanka kamar na hamma bi hasanatin lam ya amalha idan mutum ya nufin wani aiki nan kyakkyawan aiki lam ya amalha amma bai aikata aiki da kuma kwanciya bacci sai kwanta da nufin zan tashi shi na fila sai kwanciya bacci ko kwana da nufin in Allah ya suka tashin karanta alqur'ani gari ya waye kai nufin zakai yi wata sadaka ko na aikin ki? amma sai Allah bai baka dama kai wannan aikin ba lam ya amalha kataba Allahu kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila sai Allah ya sa a rubuta maka lada guda ɗaya cikakke wannan niyyar kawai ka baka lada ɗaya cikakke fa in huwa hamma biha wa amilaha idan kuma kayi niyyar wannan kuma ka zartar ka aikata kataba Allahu lahu indahu ashara hasanati sai Allah ya rubuta maka wato lada goma ila saba'a ila saba'i mi'atin jefi kuma mi'ati jefi kuma sai Allah ya sa a dinga ninkawa har zuwa ɗari bakwai ila abu'atin kafira har zuwa tarin ninkin baninki mai yawa ana gurgudan dagewarka a kyan aikinka dacewarka da sunar ma'aiki sallah da sallama da ikhlasinka sai Allah ya sa kai ta ninkawa man bi hasanatin falahu asharu amsaliha wallahu yudha'ifu ya sha. Allah yana ninninkawa ga wanda yaso wannan duka a cikin falalar Allah ce da kyautatawa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha wanda ya nufin wani mummunan aiki sai da aikata ba katabaha Allahu lahu indahu falam ka taba Allahu lahu hu, hasanatan kamila sai Allah ya sa a rubuta mashi cikakken lada a wata riwaya ta imam muslim a zai ce sallallahu alaihi wasallam malaiku za su ce ya rab hadha abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan huwa absaraj nabi ya ce malaiku za su ce ya Allah ga wani bawon ga ya kudurce ta zai yi wani mummunan aiki ya ce kuma Allah ya fi sanin wannan bawan zai yi aiki Allah ya fi sanin haka sai Allah ya ce musu raqibu ku sa masa ido fa in amilaha in ya aikata aikin faktubuha sayyi'atan wahida rubuta shi a matsayin zunubi kwaya daya in bai aikata ba rubuta mashi lada kwaya ɗaya. Allah ce, har bayan an rubuta, sai Allah ya ce, kada ku rufe littafin a bari in ya tuba a goge sai malamai suka ce kamar da al'imamul kurdi da kawo cikin sharhin muslim malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe mala'iku suna iya sanin abin da ke cikin zuciyar shigan kainiya wasu malamai suka ce ba haka bane akwai wasu asa suke nuni zuwa ga cewa Allah ne yake ba su wani ishka wata alama da suke kyanewa cikin haka akwai riwaya duk da sadin tana da matsala kuma malamai suna ganin babu laifi a yi ne ta cewa duk sanda kai niyan wani mugun aiki to akwai wani warin zubi da jikinka yake mala'ikun suna shi kamar yadda ake tusa a juwari duk sanda kai wani nufin wani mummunan aiki to mala'ikan zai ji wannan warin tare da kai sai alama ce A kan cewa yanzu fa yi nufin mugun aiki da kai wani aiki ka yi nufin wani kyakkyawan aiki to mala'ika zai ji wani ƙanshi a tare da kai to sai maza ya tsaba, zai tafi kanshi sai da ka san kana tuka mota ai kai kake da nufin za ka yi kwana ko amma ka san trafike ta wanda ke bayan ka zai gani kuma ya gane abin da ke zuciyarka ai yi nufin yin kwana ne dama kuma to mala'iku suna da wannan abin da ke gwada musu da ke niyya sun haka mun gane wannan dakar zaran sun zama wannan niyyar sai su yi maza su yi rahoto a wurin Allah ya rab ha za abduka ya ridu an yi amala sayyata ga bawon kanan fa ya yi nufin mummuna aiki idan a wajen aikin kirki ba su da ba za su rubuta ko amma wajen aikin kirki ba na kirki ba ko da sun san rahama Allah ga bayansa da Allah ya ce azabi usibu bihi man asha rahmati wasi'at kulli shay' rama ta mamaye azaba Allah Allah ka mamaye da ramaka. za ka sai su yi masu tambaya kowane lokaci sai sun tafiya kafin su rubuta don suna fatan Allah ya ce a kyale ka kawai kar a rubuta suna fatan Allah ya gaya musu cewa ko da an rubuta a jira in ka tuba a yafe maka ko kuma imani zai galabaici wannan shaidan da yake sama ka wasu wafi ka fasa aikata wannan mummuna yake haka wannan hadisi dalili ne akan haka cewa malaiku suna gane abin da ke cikin zuciyarka idan ka tashi mummuna aiki Allah ka tsare mu daga munana ayyuka ya sake cewa a yace wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha lahu kataba Allahu lahu sayyi'atan wahidatan ya rubuta mishi zunubi kwaya daya duba wajen ladafa za a rubuta maka guda nawa guda goma kuma a ninka ninki ba ninki amma jama'a ya ake yi zirgin mu suke rinjayen kawo ayyuka da maka ka ɗaya ka kuka muhasaba ta wuni guda shi fa lada idan kai kwaya ɗaya a baka lada goma a ninka wannan goma har ta ɗari bakwai wata kila ta wuce haka shi kuma bi kai kwaya ɗaya a baka zunubi ɗaya in ka tuba a goge shi in baka tuba dai ana nan guda ɗaya za ka a wuni inda za ka zunubi ɗaya kawai a wuni ka yi aikin lada ɗaya kawai ladanka zai ninninka zunubanka ta ya ake jama'a muke yin aikin zunubi har yi ladanmu yau mu shakka mana ɗaukan matsakakkiya ba ‘yarka ba ya jama'a ina kai na nasiha da sauran masu saurare na cewa mu tuba ga Allah mu zama mutanen shiki Allah ka kafa mana Allah ka tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan malam ya ci gaba da cewa ba na abi hurera ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu yaqulu allah idha arada abdi an ya'mala sayyi'ata ta ila wannan riwaya ibn abu hurera allah ya fara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu allah allah yana fada a cikin hadisul qudsi idha arada abdi an ya'mala sayyi'atan idan wato bawa na yayi nufin ya aikata wani aiki wato wannan a cikin ababen da bai ainihin a riga ya ƙudurce a zuciya ba ba haka in ya ƙudurce a zuciya za a kama shi da shi sai Allah ya ce fala ha alaihi hatta ya amala kar ku rubuta mashi hatta ya aikata amma akwai ayyukan da da zaran mutum ya ƙudurce to za a kama shi da laifinsu domin akwai aikin da dama shi na zuciya ne kana kudurcewa kayi laifin amma mene kamar mummunan fata Allah ya ce inna alladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil na amanu lahum azabun alim ko kaga shi a zuciya ne kawai haka hasada da karan ka kudurce ta haka daina mutane haka ƙaryata gaskiya kaga su waɗannan amalul ko ban da su yanzu ana magana ne akan amalul jawari sata isan kai zina shan giya zalunci aikin da ka ta da hannunka ko da kafarka ko da wata gabarka tsabanin gaban zuciya su ake magana a nan idan arada abdi an yi amala sayyi'atan fala taktubuha ka rubuta da alaihi akan ka ta amala ha sai ya aikata fa in amilaha faktubuha bi misliha in yi aikata kwaya ɗaya mummuna aiki kwaya ɗaya ku rubuta masa zunubi kwaya ɗaya in taraka hannun ajili idan ya fasa yin aikin don tsoron Allah sabtu buha hasana sai a rubuta mushi shi a matsayin lada kage da an kawo wani sharaɗi kuma da barin sabon Allah ka bar saɓan ne ko da ka tuna Allah da girmansa ka tuna azaba Allah da tsananinta don tsoron Allah sai ku fasa wato ba ka kasa aikatawa ba ne. farawun ya zo sata sai tarar an kulle gidan ya rasa yadda zai yau sa ta kama mutane a bakin masallaci sun fara a shi masallacin na yan kayu ne har da da irin shirin kyamara nan cctv suna kallon shi ya ɗaga ido sai ya gaji sai ya haƙura wajen da yan kayu haka suke masallacinsu saboda barayi sun yawa da ba a masallaci kamar kamar ko ina kyamara ba a masallaci wani ba takalmin shi ranar ya fara takawa sai ɓarawa ya tashi sallar juma'a kusan da ko da kusan da kullum mun tsoron Allah jama'a ba mu da aminci a cikin masallatanmu agogo masallaci a kashi lasfika a sace balantana kuma waya balantana waya jama'a nan nan ne jarin cikin sun fi mutuwa lafiya waya kan dama ai ana mai kaya na zane Farawo na ga musamman a kano ko sai an karta mawuka ta kwaki ta wannan shi ke almuhimmu sai zama na ta zo satan ne shi gajin duniya sai ka gudu ko ka je zinan ne baka samu halin yi ba a wai ka tuna Allah ne ka fasa yin zulubin nan ba ka shiga da takarda za ka saka jarabawa sai zaman su babai gudun ku da shaggiyar sa ido ne ya ki barin ku sakat ta kasa sa ta ce wannan malamin malaki sai da shi da iso na laga da kuke da mai amfani da wannan ba lada amma su ke cewa siyana ce cin amana ta kasa ne kana ɗan sanda an ba ka cin hanci aka yi nufin karɓa ka tuna ɗan kabe da lafiya yana asibiti matarka ta kusa fara naƙuda ba ka karɓa ka ci kai hidima ka mugun ba Allah ne ta ƙasa ne sai yi karɓa to ne ake nufi wanda ya bari don Allah to sai Allah ya ce a rubuta maka lada kaga wannan ma falala ta ci falala Allah kai nufin aikin da ba mai kyau ba amma kuma ka fasa don Allah kaga mu mutane ba ma yin junan mu wannan karma da zaka san wani yayi nufin aikin banza sai ya ganka ya fasa shi ka goranta mashi ba ta cikin nike za ka yi ne yin kaza ko irin irin shigo matsadan nan da yake hana yara ta kada a makarantar boko a masu da kudin da yara ku kudin kaga da cikin kyale su ne tsoron ka haka yan rasafci da suke mutane su ba mutum bai sa bel ba da kan koyi tsoro ya sa kyale shi amma sai ku ce hayan yi laifi kowace ne mutane ne marasa tausayi da ku yarar sarki har ku ji kusa wani ya haɗe ya tun da ya ji tsoron ku to ce ku sai ku ji girma sai ku kau da kai idan aka nuna maka an san girman ka to ka an shi girman ba ya nuna kuma sai ka yi amfani da girman ka kankantar da mutum ba wannan ba daga cikin halin mutane masu daraja ina fata mun gana wannan ina umar ya shahara da irin wannan falala da kau da kai idan ya gane ta tsorata ka fasa yin abin da kake sani rashin gaske hali ne mai kyau za ka gaba mu kuri irin wannan halin idan ɗan ka yi nufin wani laifi sai ya ganka sai ya fasa sai ka kyale shi ka yi kamar ba jini ba haka matarka ta zuwa ta samu kanuwa aljihu kana ce riga ta buka dalibe kana ganin ka yi ta da karkaɗe a hannu ko idan masu tattauna ma ka gani duka kake kunya wanda ka ka gani ba ka basar ka kama wani taɗin can da wani yana daga cikin halin mutanen kirki shine tsawaici da kau da kai ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in amilaha faktuha lahu bi ashri amsalha ce in arada an ya amala hasanatan falam ya amalha dan yayin nufin aiki nagari sai bai aikata ba faktuha lahu hasanatan sai ku rubuta mushi a matsayin aikin lada fa in ha dan yayi wannan ainihin aikin lada asbu halahu bi ashari amsalha ila sab'a sab'ati da'if rubuta mushi har zuwa ninki ainihin wato a ninki goma ko saba'in ko kamata na fata mun gane wannan wannan hadisi yana nuna zuwa ga abin da suka bayyana na falala Allah da tausayinsa yadda Allah yake ninnin kalada da Allah yake ba mu kofa da mafita ya kankare mana zunubanmu baya ga wannan kuma Allah yana da hanyoyi daban-daban na kankare zunubai shi ko ladan na aka ruta maka shi ba ka taɓa asarar shi ba ba da kai ba rinda ce kadai malamai suka ce na so shi suka nuna cewa wanda ya rida a walau ashiraku da hadu da an hun Ya amalu da mutane za su yi ridda da Allah in haɗu la na amalu za ka yi shirka da Allah ya ruguza ayyuka ita ce ka shirka ruguza aiki amma duka sauran ayyuka da kai suna nan a rubuce sai wasu da yake cewa yana lissafa lada Allah ba zai fice ku ba a kama akan ɗin birkin kare da kullum kana muraƙaba shi da ake ciki ba da abin da yi na lada ko ka manta yana nan Allah yana rubuce amma ka tsaya ka lissafa zirfan don ka san yawansu hankalinka ya tashi ka tuba wannan baya ga wannan hanya da Allah yake yi wajen karanta su kuma sai Allah ya ba da hanyoyin gafarta daga ciki akwai su kansu ayyukan kirki duk da yin ayyukan kirki sai Allah ya dinga gafarta maka ayyukan da ka ba innal hasanati tsayi a. amma in ka ci gaba da yin ayyukan banza kuma za a gama ta masa da ba ba mu zo mu ji hadisi ta mutum da ya musulunta kirista ko bai gude. ya karbi kalmar shahada amma yana da laifukan da yake bai fasa ba ya musulunta amma ya ci gaba da shan giyarsa ta musulunta amma ta ci gaba da zinarta ta musulunta amma ta ci gaba da yawo tsirara ko to hatta zunuban da ya yi ko ta yi kafin musulunci ba za a yi su ba shirka kawai za a dakatar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu muka da hadisin a gaba mutumin da ya musulunta kin ya daina yin barnar da yake yi a ta zunubai a kafirci sai a gafata mashi duka na baya amma ya musulunta ya ci gaba da yin zunubai ba za a gafata wannan ba to za ka mutuna aikin alkhairi za a gafata masa ayyukan sharri baya ga haka musibu cikin fitintunu da cin da mutum rashin lafiya tsoro karaya arziki damuwa cututtuka za a yi ta amfani da su ana gafata maka zanubanka sannan alula tana sa a gafata maka zanubanka azumi ka kafa zuwa matsalaci, suna nan da yawa miya ya yi risala musamman a kansu sannan ya ambaci wasu da dama daga cikin a cikin shi a ikirar uskaratar musulci mukhalafata asabi jami'in mun zo ta na akan karatu sai dai wurin insha Allah za mu yi tattauna a kansu da haka Allah suna ta'ala ya mana falala iri daban-daban mun ganin cewa sun samu hanyar tsira daga zanubanmu Sun samu hanyar wato da za a gafarta mana zanubanmu Sun samu hanyar da Allah subhanahu ta'ala zai mana rahama da falala shi yasa akwai tsiya da taɗewa. a ce kana musulmi kuma ka bari har zunubanka jaye ayyukanka na lada baka aikin ladan komai amma kullum kana cikin aikin zunubi kana cikin ƙarya da cin amana da saɓon Allah da alfasha da munkari da gulma da ainihin zagin shugabanni aibata malamai jima alƙur'ani izgiri jima mata muhusinai ƙazafi mata lokaci a banza da wofi ayyuka na ɓarna iri daban-daban ka cika rayuwarka da su amma ayyukan alkhairi ina suke baka yi kai ba ga azumin litinin da alhamis ba kai ba ga kiyaye na filfili sunanin rawatib ba kai ba ka kiyaye azkarus sabahi wal masa ambatan Allah ko da yaushe ka kiyaye karatun alqur'ani ka kiyaye koyan ilimi ba biyayyar kiyaye sadaka da ake cewa maganin musiba ba ka kiyaye ainihin wato tawalu'u da ganin girman darajar na gaba da kai ba duka ayyukan alkhairi kana wasa da su tawabun da ake yi da jiki wanda ake da dukiya wanda ake haɗa dukiya da jiki ana yi ta yaya kake so ka kira ya kai ɗan musulmi ta ina kake jin za ka kai labari kira kullum ka da aiki in ban da ɓata lokaci yi wa kanka tsawarwari da ke girgire sannan kuma haka kullum kake cewa ana samun shiga aljanna malam musa sahabi malamin mu Allah ya ta game da alƙali yakan wani kwatance ya ce jama'a aljanna fa da muke cewa muna nema irin ta bai sahabbai suka yi aiki ne nema duka bai ɗaya ce ba a ware wata aljanna a ce ita ce ta mutanen karni na 21 ba ta bambanta da aljannar karni na 1 ba ba a ware ba firdausin nan ce dai jannatu adnin jannatu na'imi kowa ita yake nema ji ba irin aikin da su suka yi kullum muna karantawa muna gada kai kamar a dangaru ko me muke yi da muke cewa mu salafiya ne kuma ahlus sunna ne ana ta rigima da mu akan bin salaf shin da gaske muna bin salaf ku duba ka ga daga cikin ababen da muke matukar sakaci da su sune as-sunanur rawatib na filfili na yau da kullum waɗanda ake kafin azar bayan azar kafin la'asar bayan magariba kafin isha kafin asuba da sauransu mafi yawan mu kama yin hasali ma ba ma zuwa sallan mata ta sallah din sai an sai an yi ni sai an yi ruku an ga duka waɗanda suke yin azumin cikin da alamin cikin mutum nawa ne waɗanda suke yin azumi sau uku a wata mutum nawa ne wani rabban shi da karanta da ma ya fi kaci guda wani ya fi wata wani sun ramadana da ya wuce ya sake karanta Alƙur'ani shi ballantana kuma halartar majalisu na karatu kullum muna ina muna neman abinci kuma har yanzu a cikin yunwa muke muna bauta wa duniya wadda take faniya ce ke karewa mun manta da lahira take ce mai tabbaci muna ta gina gidan duniya wanda yake mai gugujewa muna wasa da gina gidan lahira wanda shine matabbacin sai mutum ya zo ƙarshen rayuwa yana nadama. dama sai mutum ya zo ya mutu ana kallalan ma ya tsadi ma amara daga ƴan uwa masu albarka ina wa na nasiha ina yi muku nasiha baki ɗayan mu mutuwar Allah mu shugabce mu kuma a wannan zaman da rayuwa ta zama ta da haɗari ƙwarai da gaske kuma ba ta da tabbas jibe da mutuwar ku kuja'a ta yawa jibe da mutane kullum sai ka ji labarin jana'iza uku hutu biyar wanda da su ai sati ba a mutu ba yanzu kullum mutane ne suke mutuwa da kasan ana wa kwari fiya fiya kuma ga rayuwar da muke in ba ta da daɗi akwai wahala akwai kunci akwai rigingimu akwai fitintunu a wannan zamanin babu wanda ke jin daɗin rayuwar sai wanda ya rike Allah domin shi dai Allah yana da tantara da tabbacin kashe shi zaka tsira kuma mu kama ayyukan mu na lahira da gangada fiye da yadda muka kama na duniyar nan daga duk wannan hayar da ake ciki ba ta cikin sam ko a Najeriya kashe rayuwa ba duk wani tsada da rashin mai da rashin lantarki da rashin tsaro da rashin zaman lafiya da rashin ilimi rashin magani a asibiti duk wannan rigingimin da muke rayuwa cikin su wallahi za ka wayi gari ku tsana yin su duk wanda ya rike ambatan Allah ya rike karatun alkur'ani ya rike sallarsa ta a akan lokaci ya rike nafilfili duk abin da za ka iya na aikin alkhairi ki kokari ka cin moriyarsa ka aikata daga lokaci kan tsaye za ka sai daga duk wannan kucin da ake ciki ko baka da kokon ko ba ka ci abinci ba to da ban da yasa aka ci sama da azumi saboda in yunwa ta zo kuma ka saba da azumi da yasa saboda in jihadi ya zo ka ci abinci kullum ba za ka zama ka riga ka goge da yasa aka ce a sallar dare saboda ka saba da juriya da yasa aka ce ka yi kaza ka yi kaza amma duka su su shan ciki da ba kuma muna fata bai za mu tsira gaskiya saboda Allah ba a tsira haka ana tsira ne da aiki da ruku da ayyuka na gari Allah yana cewa kulli imanu wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min ina ganin zamu saurara saboda kullu lokaci Allah kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على wa وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن